kuma da sake zuwa magana kan bikin kamun kifi da ake yi da kuma tsohon garin kada gida kuma sun gani misali wannan wannan shine sulamin garin sulamin garin na kawo da tattauna wanda ce ganowa da kansu wadda zagayen sulamin da kogina garin sulamin wannan garin sulamin ya fi garin abubuwa yawa amma ba kowa cikin su kuma zagayen gidan da gini ba za ka bi cikin ba su kare kofa ko gyargyar guda bakwai har yanzu ba sa ba yi wasu saboda tun sada cikin uku an tashi ga wannan dajin an kuma binne kai yanzu ba kowa ciki to wannan ganuwat ita ce haka ya ci sarkin nufi ya zo gina sai makara sai aiko ya can tuna da taso shi eh, gina ta wuce shekara ɗari da tayan tana tsaye faɗinta mutane bi sama sama haka hmm, sama ta ba muka je da ɗalibai tana da kauri eh, wurin ganin su tana da kauri ba ta tamu ta bulo ta irin wannan barin na mutane bi saman ta shi sai ita ta tafi ba ta fada misali ai ga ta ta biyu wanda ta so saman saman fa so ga saman ka gani akwai cakar ba ta tauna girma ba amma har yanzu ita ma akwai cakar ba akwai ta akwai wannan ita ce ba wannan shine shi ɗaya ce wanda aka girma cikin gari saboda kana ne kuma cikin gidan sarki yancin wannan kuma shi ne banki kuwa ce asusu nasu nana a can da nasu nana zuciya suka kwaɓa suka kamar rijiya shi suke saduka wani suka samu a matsayin ko gani mai yaƙi ko arzikin ƙasa shi ake sa a ciki wannan zuciya shi ake janyewa a sadarwa da ake son sawa ciki dan an same su kuma a rai shi wannan ɗan ƙaramin zuciya na gani a nesa ne a kan shi ga shi na kusa wannan musu ke aka zume aka ɗauki wajen shi wannan shi ne kwaba ne shi ne marni sai mazaje eh, a su suka sa ai ƙarni bai tayar da wannan sai dai wanda babu kawai nasu na can da wannan kuma lokacin sallah aka yi wasanni na dawaki a nan wannan gida ne wannan sarki ne na yanzu shi ne tarihi na shi wannan musamman wannan fulani हम लोग को प्रोग्राम

baba ci wanda kan fulani ne da kan yi duka ta ko ta zo ta yi wannan rijiyar ba abin da nake nufi kayan waɗannan kayan waɗannan ya bambanta shi wannan yana nuna a lokacin waɗannan ba su musu ba al'adun da a ayyar sa kai da al'adu ai ko yanzu ka kai can kudu za ka kalle su kamar su masu yanzu da masu so arewa ne dan su ai ba ku sani ba in ka duba su ne su ne hausa Ah, is famous in Amara. When she said in translates, never. Ita wannan rijiyar ba. Shekarun ta ɗari biyar lokacin da aka gina hoton tana can cikin garin Sulani. tana da ruwa. Ayin tana da ruwa ne. Fafa rijiyar ya fi ba tun da rijiyar. A lokacin da aka hoton ba. Ko ne so gina na shi wannan hoton ko ne gina na shi goma da Ko ne so na shi wannan hoton. Hakan a ce akalla ɗari biyar da goma. Ga kifayen da ake kisuwa. Duk wannan ya kusan girma wannan shi wannan da aka yi 2020 wanda ya zo na daya ya samu miliyan goma sha uku oh gasa ne na kama kifi gasa eh, ne kama kifi ah, ah, ah, yanzu na gano to dalilin shi ne dalilin wannan abu shi shine a 1934 sarkin musulmi hasan dan mazu zai zo a rungurin ziyara to kamin shi hasan dan mazu duk sarkin musulmi ya zo a rungu yaƙi ne za a yi amma shi sai ya kuma sarki wasu cewa zai zo da niyyar zaman lafiya lokacin sarki ce ya kamata a tarbai a nuna kuma an yi da shi shi zai shirya wannan wasa ta kamun kifi lokacin ba a yi ta matsayin gasa ba ne ta ne domin annan irin al'adun su da kasuwa wanda na kashe kifi da ba na kama kifi ba to sai aka yi sun fi kifa yawa gaba gare aka kama kifi aka ba shi sai ya samu abu albarka shi sa hayar ake yi shi yanzu duk shekara ana yi shekara aka yi amma yi shekara biyu ko ba a yi ba saboda wasu dalilai na tsaro da kuma ila dalilin gwamnati da ya kashe to an dai shiga kenan ana ta kama wannan fa ita da rijiyar ta mutu ba ta da rai kamar ta ga ta wallahi ta mutu a can da cikin gari inda kan na zama aka yi haɗa shirin motoci aka yi aka yi shirin motoci lakin da ke kama ki da kuma wasan halgalu halbi ne abu wanda ya gone da halbi eh. halbin kibiya da na danko wannan na danko ne abu wanda zai fashe ta waccan shi kun wannan kibiya lalle kuma mawaƙan suna masu musu masu gulmi shi suna ne ko da motocin zamani mm, ana kera makaranta makaranta college wata kanta yi college a ganin kusa sai da kan shiga shekaru 60 da kafa makarantar domin ɗalib na ssp shi ne sai ya zana hoton mahmud kanta wanda daga sunan shi ne ya kirsunan makarantar to shi da shi ya ce wannan shi ne Muhammad ba babu da wanda kan shi amma shi da yi na alfari ya zana hudu mai sunan Muhammad Kaka kaga yanayin cikakken sunan sunan shi Muhammad baban shi Mutata wannan kotal kanta lakabin shi ne wannan kotal abin da kan da kotal misali ga nan tsaye idan ina magana duk wanda suka ya yi ɗan yace kalu ko ba mai ciwon ka tana magana sai ya gama gana sannan akwai magana sannan ba yi ne shine hotel in dai kan tana magana ina jiwa ba wani sai ta hodi ka hodi ba ni ne shine aka sa hotel wannan kuma kan tadin shine wacce ne magana ta nuna isa kuma waye wannan kai ce lokaci a yi da ya za ka zo ka nuna kuma ya ba misali wannan kayan yi masu masu inganci kamar na shi to zai iya yi za a wanda kiwo za a kuma ne ta ko mu ka shi za a ta

那啥，别来去过，没来过。没来过，来过就给我送进来。没去啥？哎，领导，开开。咱去吗？咱中午去吗？咱中午去吗？然后开始说现在什么发展，什什么就业什比较稳定。哎哎，嗯，到部队来，一起发真的。

addini ne ya fitar su to kamin su zo an yi adventure da yawa shi ne mugama an mutu da dama sai suka zo kan karkaran ah, afirka ta bangaren indika magana ah, sierra leone liberia to samun su samu masauki na musu wahala inda suka so ma'aji kafansu shine ake ah, da suna ghana cape coast wannan nan ne suka so masauka 14 1247 ko something like that suka sauka cikin Ghana abin da ya kawo su lokacin su maluma kawai ne kamar maluma haka na yan nasara yan kirista babu babu tijara a ciki babu komai a ciki to sun samu damuwa tsakanin su da mutane kamin su samu farkon yarjejeniya da wanda ake ce musu ah, hanyar ko haka samu yarjejeniya bayan haka shine suka koma suka kawo 'yan tijara menene ke afirka za su doki dama an riga iya musu ko alheri ke na zinariya za su doki kuma lokacin da kuma diamond da hajar kalima da irin manyan manyan karkashin dirasar musa shirkun ke shi yasa su lokacin batun tijara mana bayi ma ba ta taso ba Ta gana yau ana tsammanin afirka turawa sun zo su kama musu su mai da mu bayi a'a su ba mu kai mu zama bayan su ba ma a lokacin kuma ba a bukatan ma ba su ba su bukatan inda ma bayan sun zo ne suka samu kamar a ashe cikin salga a cikin borno a cikin wani manyan manyan ka ana tijaran bayi inda su ma suka shiga cikin ke ba ka bayi ma shi ne to jawabi kan maganan ka ne su kan abinda su suka zo su sun zana shi su abinda su suka zo suka yi su sun zana shi shi yasa mai neman karantawa ina karanta abinda su suka zana abin da muka zo ga yadda muka wannan muka ganci ga daidai da muka yi da shi ga yadda muka sa muka soma da shi shi sa sai kaga kaman kirista da ya zo a afirka a lokacin wa'azi suke yi da'awa suke yi samu a kasan ghana ka ga a ce maka senti kaza makarantar senti kaza finta kaza finta kaza so ko ina suka je suna yin makaranta to lokacin da aka samu tallan kirki lokacin da aka samu tallan kirki haka to shi ne dama 'yan afirka da suka same mu gona noma muke yi da abin nan sai muna ajiye kwanaki uku cikin wata muna yaƙi da suna activities mu cikin dare saboda saboda hasken abin nan to da suka samu wannan wuta sai suka yi convince mu kamar hasken nan hasken Jesus ke yi ana ta mamaki hasken Jesus hasken Jesus hasken Jesus har yanzu kawo simi wannan sinima da suke yawo da shi ba shi ne na lokacin to dama dan tijara in ya zo kan sai ya kwashe alheri da ke ciki sai ya sunan mutanen amma ainihin turawa da suka zo kusan a cikin kristiyaniti suna da kyakkyawan niyya daga baya ne niyyar su ya lalace mamin dukiyar tambaya ta hmm. akwai abin da suke faɗa mana cewa wai lokacin da turawa suka zo sun same mu da al'adar mu muna da wasu 'yan sana'o'i da ba a rasa hmm. wanda hukumin san lokacin da suka suka same mu sun same mu ne a matsayin daula da sun same mu a matsayin daula kamu daula kamila kuma dama ba za ka ce ga daula ba ta sana'a ya daula ba su da alƙali ba wani duka muna da wani. ya aka aka dan mara ta wace hanya aka bi surar da suke ba mu suna sauwara mu a matsayin mutane ne sun zaci haka ne ba to amma kuma ta yaya mutanen da suka asasa daula islamiyya alamada kurun yanzu muke karanta littattafan mutanen da a yanzu ba mu da abakarar da suka rubuta eh su wannan mutanen za ce su ne bikin kasalaja duka manta haka akwai su lokacin da na kawo nawa dole ne in taushe naka dole ne in taushe naka ba ba compromise yasa sun zo da nasu hadara kun su tabbatar da hadaran mu kenan me yasa kuka zo in na san kai da juna kana da kaza kana da kaza kana da ka ni a zalimi ne amma da ake kuma da eh, gidaje to dama sai in samu daraja ai wani ba gidaje ne na daga shi cikin yanayin da yake ga shi ne yanayin da yake kuma kan mu safa kana magana da islamiyya kana magana ta bangaren sunan na ta bangaren sokoto ta bangaren mu ta bangaren mu ɗan turu ne fa mai turu kuma bai da kaya bai da tufa haka da yake sa eh akwai umma ta kudancin Najeriya yawa shi sa mu haka in bature ya same mu haka ko ni kaina na same 1982 a cikin ƙauyen da wallahi mata yaran mata shekara 20 shekara ba su sa ko bai za a zo a zauna gai da kai haka da mamana sai gaba abinda sai dai kardile haka kawai suke sawa aka ce mana mun ma wurin ma mana da sauki in kuma shiga ciki to ina lokacin da mutum ne yake eh to ni iskaliya ta misali kamar daula usmaniya wannan dama a juz'iyyar nake magana kan daula usmaniya dammara kuma da aka dammara kowace daula to amma ba a karantar da yaran musulmai lokacin manufar ita ce yaro kar ya san ta yadda aka hau da balantana ya kokarin saukowa yanzu suka tambi kanka wa ke zana wannan mukarrat na a akliyar su ce hannun mu ne eh, hannun mu ne amma da kokarin su yawwa kuma dole shi wanda ya zo ya yi irin abu haka duk wani mugun hali da ke ciki shi ya kai matukan boye shi sa'an nan kai da yanzu ya mai da ka kana sai matsayinsa a cikin mutanenka kai ma kana kokarin boye wannan mm-hmm. to shi sa dole waɗannan abubuwan su ba za su mu abin karatu mu ba in ba irin wannan ziyara ke waye irin su mu mu gano abu haka ba wanda irin karuwa da na karu daga nan yanzu haka ai ya fi karatu cikin fasali fasali daya da za ka yi shi fasali da ya su kyani ba wannan wani littafi da naga kwanan nan ya fito na wani muhammad isa talata masara ma'asi da istimar da ingilizi ala khilafa da ke asasa habna fodi wane ne mishi kwanan nan Muhammad ala isa mun ba isa na gana ba a'a wato daga cikin abin da na fahimta dokta Muhammad abin karim ala isa Muhammad isa salata mafara wato abin da na fahimta dokta kamar shi magana da dokta ya wato idan aka ce za a dora mu akan turba ta irin kokarin da su Sheikh Usman bin Kodiyo suka yi su Abdullahi Gwandu da irin su saddauna da tafawa balewa to ci gaban da nan zai samu najeriya ba karamin ci gaba ne mhm. da haka an ɓadda tarihin ne yawa saboda ba a son mu san shi balle mu yi kishin kanmu mu yi kishin kasa. shi yasa a makarantu yanzu hatta da tarihi a baka tarihin su saddauna su tafawa balewa an fitar da shi wannan ma kayi nisa hali da muke ciki yanzu ma da mu da su irin gasa da muke yi a duniyanmu hmm. in an ce za nuna namu mu kada mu kada zai sha'awa ya fi nasu amma sun kiya har yanzu doko kamar kullun kafa nasu nan ne kullun kafa mu namu ba mu ci mu hmm. dai a yi ne kurmi so cikin mu asinti masu kyau ce a kai musu ce sa kowane kudi ke nan ma za a yi amfani da shi don namu ya gyaru sun nemi wani mugun mutumin da in shi ya ga kudin aikin ma ba zai yi ba can canya kudin zai yi barku da wahala shi yasa in ka gana batun football in ba Red Madrid ba hmm. shi Barcelona kaman ba mu da fa da has hmm. ka gane ko nan kwana son kuna da su ko Green ga wani mu yanda yake <laughs> ciki ya kamata da a sa mana son wannan a zukatan mu nan a'a ba shi bane an yi kokarin da wannan yanzu ka ga haka kuma komai mu aka jihar Bauchi idan ka je cikin garin Bauchi akwai waje da aka ware na tarihin tafawa balewa hmm. akwai gadon da tafawa kwalewa ya zaman kwanciya da shi yana bacci da shi idan ka gan shi za ka yi mamaki a ce irin tafawa kwallewa da ya shugabanci na najeriya a ce shi ke kwanci irin nan to duk irin waɗannan in ba dan da muka je bauchi ba a kai mu can to a makarantun nan mu duk ba karanta da mu wannan ma muka sani shi wannan yana cikin abin da malamin nan malamin nan to a da ke ne shi wannan ya ba mu tarihin nan tarihin ga da ya bayar in ka samu bature daga turai ya ba da wannan tarihi to yana da certificate da za ba shi kan wannan tarihi kwarai sosai har a kira shi doctor ko professor ko wani abu da daban bisa kan wannan tarihi kurum ya zama hero amma muna da yanzu haka shi wannan masu tarihin nan shi ba kowa bane da manya sun zo ba shi zai bada tarihi ba to wanda zai zo ya bada tarihi ko tanka shi ba yi mm. to kaga wannan shi ne abin da mun je nan da kake batun eh, kasuwan bayi daga can sarga mm. wanda ya zo ne ba mu tarihi shekh tun daga rijiyoyi da ke nan wurin da aka rikice meye ya ba mu su daya bayan daya ya kari na ce kaifa inda mu wasu ne shemu mai da ka professor ya so a tallata ka duniya don ba turan da za ka je garin shi ma wani abin da ya faru ya iya ba da tarihi irin kan da ka bayar da balle ma abin ba shi ne suna kireti ne ina ga wannan yana cikin taimaka musu tafi da lamari su mai rauni mm. suna yana da wani abin kamar oh, ma suna taimaka masa ne yayi karfi kamar da ka faɗi a tallata su to mu dama lakan ne muke kara wa ruwa ka gane ku dama yawwa sai kara samsi dama wani koshi ya koshi profesa ne a makaranta babu abin da ya sani fa hmm. sai gishi gishi yayi ne ya samu certificate da an ce baka wani mutum na zuwa sai a ce wa profesa zai fito Abuja a bashi kyamara a bashi profile ne. high shi ne zai zo ya zauna ya bayanin ba kamin ya zo ya bincike cin google ya cire ya cire shi amma babu abin da sani alhali wa'annan su suna rayuwa cikin culture ne su ba wai sun karanta culture ba su gida ne iyaye suka gaya musu kakanni suka gaya musu iyaye haka haka shi yasa su cikin culture suke su ne wa'anda ya kamata ce daula su taimaka musu kasa kuma mutane ba su ci gaba sai da culture in ka cire kwalta cikin mutum babu mutum sai ni ina ganin kamar wannan yana cikin wajibin du'a muqarrarat a koyar da wannan saboda yanzu abin haushi misali yanzu Russia da America da wannan har makami sai kaga an sawa makami suna in ka tambaya sunan asalin sunan sai a ce ma sunan wani jagora ne da yaƙi shekara ɗari takwas da amma suna rike da tarihinsa ko kuma an dammara tarihi mai zai ka zo tarihin Sheikh Usman ibn Fodi za ka san sunansa da tarihinsa don ɗalibansa amma tabakar ɗaliban ɗalibansa babu ta ita ce tabakar da ta halarci kaza ita ce tabakar da aka damba sun haka ba wannan sai tarihin abin da yake bayan abin da suka ci yana kamar in har aka koya wa ɗalibai wannan yara suka tashi da wannan wannan kuma aiki ne na du'a a yanzu a ban da maliban ganin shi aiki ne na du'a a cikin wannan hali ne na ga aikin ku ne su ku mu ne du'a ku da ma malamai ne na karanta suwa a jami'a ya kamata ku yi jididin wasu kaya su suna karanta da abin da aka je su karanta ne su suna karanta da abin da aka aje su karanta to su fite wannan bayani su ah, kai ma idaran jami'a ni na samun da mukarrar din wata makarantar da zamu asasa nan gaba hmm. insha Allah duk ba ma wai Sheikh Usman bin Fodi ba muna da wajen su bakwai a nan harb Afrika wanda suka jaddada musulunci kuma suka asasa daula hmm. wata ta rushe kafin zuwan turawa wata kuma sai bayan zuwan turawa a rashin Usman tashi ta fi girma shi sa aka santa kuma alaƙarsa da su shi muhammad da abdul wahab da wahi so mun sa cewa wannan duka za mu tabbatar da wani matsayin mukarar ana karanta yanzu shi da iskaliyan ne ka sa shi ba ne in an karanta daula ta yi itirafi da wannan kaga inda ke samun mu'adala ke abinda kake abinda daula take so ka karantar da almajirai da su ka karanta in ka karanta ba wannan ba su ba su aiki da shi yanzu suna yin wani abu kenan abinda yara za su karanta ba zai ba amfane su mustaqbalan ba ba zai amfane su mustaqbalan ba saboda mukarrarat da kansa ana zanawa ne kan abu guda uku abu na farko al-bu'd siyasi al'am kaman daula kaman mu haka a kasar Najeriya kwatanci ko a kasar Ghana daula ce almaniya tunda daula ce almaniya mukarrara da zaka zana sai ka fit da shi cikin hadafin almaniya menene hadafin almaniya babban hadafin su ne kawai ku bangare musulunci da kuma rayuwa na yomiyat shi yasa ayoyi da zaka zana da hadisai nan dole ne ya dace da aiki na gari ba batun wani abin nan ba sai ka zo a siyasa ta'alimiyya shine uh, policy na education da dama garin yake aje to kuma ya fito da Ministry of Education su ne ke ajiye wannan abin da sa'an ka zo albaɗin ijtima'i mutane da yanayin zamantakewa mutane hmm. ciki ne za ka zana shi don haka in ka yi wannan abin nan akwai sabani tsakanin daula kamar Najeriya da kamar Amerika sai sa in ka zana shi Najeriya su yadda da kai in ka je Amerika Amerika ba za su yadda da kai wannan ba saboda me albaɗin ishima'in nan ba hankalin da ka ɗauki cikin nan ba daidai da suna su bance su kara maka shekara ɗaya sai ka yi nasu sai sa Amerika man ka ji american culture ne zaka karanta shi ma da farko sai ya dace da nasu nan dama shi ilmaniyan nan daidai daidai yake da su siyasa talimiyyar nan dama su ma daidai da su yanzu kan sai ka shiga cikin musamman sai a yi tirafi da shahada ko ma tubbi ka karanta ko ya suna shi hangasa ka karanta shi yasa malami ko makaranta ko mudiri shi bai da yanci ya zana mukarrara amma gida ya zana duk da ke so zana ya ansa akwai wata kofa da suka bar mana ijaba mm-hmm. hmm. kofar da suka bar mana ita ce yanzu misali a ghana yaro in ya tashi karatun boko zai yi duk mukarrarar da aka koyar amma ya tashi arabiya ba makaranta ke ba in mukarrara tunda har yanzu babu wata wahda wacce take fa'ala a nan zai yanzu misali a nan najeriya muna da board da yake kula da abin da shafi arabic and islamic studies embassies so amma sun bude kofar biyu in makaranta ta shiga karkashi a babin abin da ya shafi aqida a asali sun gina abin da ya aqida a shari'a to amma da ahlus sunna suka zo sai suka wani tauhid a and b makarantar da take eh, tijah ash'ari sai su dauki tauhid a ma'ana sunan ash'ari b kuma sunan ahlus sunna so kuma akwai wata fuska ta biyu yanzu idan aka asasa makaranta ta boko kyau ba a karatun komai a cikin abin shahada za a jarrabawa Wa ek da neko neko ta nan ce wa'ik ne matsayin wasu so wannan a ciki akwai arabic and islamic series idan kuka zaɓi wannan arabic din da islamic series yaro zai duk abin da kuke so ku yi na mukarrar ɗanku in ya tashi jarraba zai jarraba arabic kuma duk jami'o'in duniya za su yi tarafi da shi a matsayin wasi ya yi arabic wabin thakafa kuma ya yi wannan kamar yadda yanzu muke yi makarantar mu ɗalibai su haddace ƙur'ani amma ba cikin makarar ɗin najeriya yaro ya haddace ƙoran ko hizb daya amma za ku iya sawa ya haddace kuma duk yana shito islamic a wannan kuma nan da kake ce kofa nan ba kofa ba ne taga ne cikin gida ina karkashin moral education domin gari in za ka tarbitar da yara kana tarbitar da akhlaqinsu to shi yasa cikin moral education na religion na cikin abin da ke regulate halayyar yara shi yasa shi a baka shi wannan ta bangaren moral ta bangaren halayya shi yasa kai Qur'ani da kake ba yaro da hadisin nan kana ɗaukan sa ne cikin addinin ka saboda shine ke gyara mutane amma ba sun saboda daula ilmaniya in ya yadda ka aje Qur'ani da hadisi to ya tashi kan ah, sai mu sa wannan shi ma duk ciki duk karkashin ma yawa shi an yi magana da nake kan magana da idan tunda muna da dama da maza mu shigar da wani abu kadar cewa kun ba su tirafi da wani yanzu mun sakon da muke son mu aika din su ɗaliban sun samu yanzu ka su an aika musu abin da ake zai na dama na koyi musu ko da su can ba sun tirafi da shi ba amma tun da mu muna da bukatar wani abu sai mu shigar da shi sai mu aika musu yanzu mu za su amfani da wani abu ba sai yi wancan sun tirafi da wani abu nan ba yanzu sako ya riga ya isa eh abin da ke ciki ne ainihin irin daula da muke ciki na dimokuraɗiyya demokratos kamar sulta da sha'ab sha'ab su suke da wannan sulta to magana da ke ciki kai wane ne cikin kayan cefane da zaka kai wannan sako ina magana yake kenan ka fahimce ni sako ne mai kyau wa zai kai sako ah, wanda zai kai sako hmm. shi ne ke taushe sako kuma dan wanka ne musulmi malami mahadacin qur'ani Mm, irin wannan yanda misali da da farko to da inda irin ka ne ke wurin sako ya riga gama shiga ka fahimci ko sakon ya riga ya gama shiga dama kayan ka ne sai ka aje shi inda ma'ajiyansa amma wani yanzu misali kamar da shekha ce na khatata abin nan na makarar da yake sunan shi sai ina da makarantar ta da ni makaranta nake nake makaranta sai na shigar da wani a cikin abin da zan karanta ɗalibai na a makaranta eh. in ma su can ba su abin amma ni makaranta ta ya kamata in karanta ɗalibai wannan shine da farko ba su da aqidar ahlus sunna akwai a secondary ba mm. amma da aka kai marhala yanzu ta kai marhalar da zaka zo rasmiyan ka ce ni makaranta ta ba zan koyar da ash'ariyanci ba ai wannan ba kai ne kai doka ne ma ta baka wannan dama freedom of faith freedom of speech freedom of freedom of freedom of na ƙarya ba mm-hmm. nake magana kai dama dokan ta riga ta baka wannan abin ka karantar da qur'ani ka yanda kake so ka faɗi abin da yanda kake so amma kada ya zama yana da akasi kan ah, wani almuhim yana bukatan sakiya sakiya da yake bukata yana bukatan mutane irin ku haka kamar malam ya ce malam ya ce aikin ku ne ba aikin waɗansu ba ku ne ya kamata to ina bukatan sakiya to ku ne za ku sake in kuka sake sakiya mai kyau ba sakiya mai ma'ana to lokacin sakin ya samu shiga wato doktor abinda na fahimta kaga tarihi na sanin tarihin ƙasa yanzu a nan wannan tarihin duk da kake gani yana da wahala ka je makaranta cikin nan za ka gani cikin nan ma argungu kuma bai san shi babu yana nan ma bai san shi ka fahimta da za ka tara ɗalibi ɗari to 98 ba san wannan tarihin ba in ba mu da ke yawan in ba mu da ke yawan zuwa ba yanzu wani akwai yana na argungu amma bai taba sanin me tarihin nan ba to abinda aka yi su hmm. su turawan an yi kokarin amfani da abu biyu yadda ka san ana so a nisantar da siyasa ga addini haka haka tarihin ake so a nisantar da shi ga mutane saboda kada ku san tarihin ku balle ku ji kishin ƙasar ku in ma an tura ka wani ƙasa ko wani gari aiki ka gaya za a yi ka dawo nan ka mishi ci gaba ku da kan dai ina ganin hawa da ku mai da kan da aiki da an bude ku kofa ba ku dai tashi ku sai a kaga kamar nan in gana ne mu dukkanin shi kowa ya biya eh, kowa sai ba daga nan kofa ko dan gari ne ko ba ko ne shi ka biya a misira ma haka to biyan da zaka biya kuma mu da muka yo ke times 2 ko 3 mu za mu biya za mu kai kai dan audu kai ka ba da dari mu ba da dari Dari uku. uku. sa'an nan kuma ka dubi inda zaka fito la Allah ka fito Sokoto Kano Kaduna alhalin in ka je wurin Bature kaga irin wannan wuri ana kawo su ne kowace shekara a banza ya zo kuma ce zai je ziyara a kuma ba shi badal almajirin school almajirin nan fa an doko shi in kano ne banza zai zo na a mota a zo da shi don ya karantu nan kuma bare fahimci duk kalima da za ka ji shi nan ka gira shi cikin jarabawa legon ta taba shirya wani conference aka gayyato mana professor daga america mun halarci ta abin da ya zo yin magana kawai littattafan da aka rubuta na larabci a nan west africa da ba su a afirka wana littattafan iyayenmu da kakanninmu da aka sace aka tafi da su da muka manta da su yanzu ga wani can ya zama profesa a kansu kuma ya zo zai koyar da mu labaran kakanninmu kuma zai zawara a zai kare ni mana inda ba abu da zai ba fa ba ka gani shi kamar ai wani don ya ya ka gane shi kana cikin ulun nuha shi game da abin da shafi wannan mu mun jarraba wani ababin da abin da shafi qur'ani kaga abin da suka nuna na abin da rubutu da waye tawada da waye mu da auna muka haddace qur'ani mu ma da shi muka yi karatu yawa to amma tsarin da tura suka yi anan shine da suka zo sai suka raba malaman qur'ani da masarauta da gwamnati ba a kai musu ratib ba a kaza ba a kaza manufar ita ce nan da shekaru kaza za a daina karatun qur'ani to ya aka yi mu mun yi wannan karatun idan kuma mun gano in aka tafi da wannan tsarin zai tsaya domin ba wanda zai yadda ya karatu ya gama sai zai zo yana karanta wa fisa fi ba shi da wani inda abinci yake zuwa to ya aka yi sai aka mai da wannan sanawiyar da aka yi tarafi da ita sai aka sa hafizul qur'an ciki yaran da ba a so su haddace Kur'ani a can yanzu sun da suna haddace a nan kuma da shahada rasmiya to sai mu yi wa duk tarihin mu haka ya zama mun amma har yanzu eh. babu wata mu'assasa da ta fito rasmiya ta ce ita tana goyon bayan a karanta qur'ani amma yanzu zaka je ka sajjala sanawiyyarka da sunan tahfizul qur'an kuma sanawiyyar mu'taraf biha so haka haka abin ai da a samu ba koye sai nan da kin su kan wallahi nan da murka ba murka ba ko sala kin sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ya rabi muna roƙonka waɗannan manya-manyan bakinmu da suka kawo mana ziyara tun daga garin ghana a wannan waje mai albarka wanda aka fi sani da kanta museum ya rabbi muna roƙonka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa a su albarka Allah ya ƙara wa rayuwar su albarka Allah ya ƙara ɗaukaka darajar su ya rabi ya ka biya su da gidan jannatul firdausil a'la Allah kamar da ka haɗa mu a nan Allah ka haɗa mu a gidan aljanna ya rabbi muna ka masarauta argungu ya rabbi muna roƙon ƙara ɗaukaka darajarta ya rabbi ka ƙara ma wannan masarauta albarka ya rabbi sarkin mu alhaji baban mu alhaji mai martaba sarkin kabin argungu alhaji sama'ila muhammad mera ya rabbi muna roƙonka ka ƙara mishi lafiya ka ƙara wa a shi albarka ka ƙara ma rayuwar shi albarka ka ƙara ɗaukaka darajar shi ya rabbi ya rabbi garin argungu ya rabbi ka ƙara manomanta albarka karawa ka yan kasuwar ta albarka karawa shugabannin ta albarka ya rabi ka ƙara wa talakawanta albarka wayanda ba su lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya wayanda adda Allah ya ƙara musu ya rabi muna roƙon kai ka ce a roƙe ka Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari ya rabi kada ka zaba mu kada ka ban mu da zaɓin mu ya rabi kada ka ban mu da dubaran mu ya rabi ka fi mu san masu nagarta a cikin su masu tausayin talakawa ya rabi ka tausaya mana ya rabi ka zaɓa mana nagari a cikin su ka ba mu su su zaman tushe gabanin mu ya rabi muna roƙon ka ya rabi ka sa mu cikin cikin bayan da za su yawaita godiya gare ka akan ni'imomin da ka yi mana ya rabe ya rabe kada ka samu cikin butulu wayanda ba su godiya daga ni'imomin da ka yi musu ya rabe ya rabe muna roƙonka ka zaunar da kasashen musulmi lafiya ya rabe fitintunun da muke fama da su a kasashen mu na musulmai ya rabe ka yaye mana su ya rabe ka buɗe mana kofofin arziki na alkhairi Allah ka buɗe mana kofofin arzikin ka ya rabe ya rabe ka ciyar da mu da halaliya ka nisantar da mu da haramiya ya rabe ka sa zuwa ƙarshen Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما